الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mun shaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan rana ta laraba da fatan an tashi lafiya to abin da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da dumi su sai muryoyin masu sauraro daga nan sai duniyar mu a yau abin da zai biyo baya shine tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak sannan aji afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu ga labarin duniya da ɗumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanansu iran ta gargaɗi ƙasashen duniya dangane da hatsarin da ke tattare da hare-haren da kasar isra'ila ta kai kan ofishin jakadancin iran da ke kasar syria ƙungiyoyin Falasdinawa sun yi tir da hare-haren da kasar isra'ila ta kai kan ofishin jakadancin kasar iran a syria sannan za ku ji cewa kawancin amurka da birtaniya sun kai sabbin hare-hare kan wasu wurare a cikin kasar yemen yanzu kuma ga cikakkun labaran jakada kuma mataimakiyar jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya bayan ta yi allah wadai da hare-haren da hamji kasar isra'ila ta kai kan karamin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin damascus na kasar syria ta kara da cewa sakon da wa'annan hare-hare suke isarwa ga kasashen duniya yana da matukar hatsari kamfanin dilancin labaran irna na kasar iran ya nakaltar zahara irshadi tana faɗar haka a gaban kwamitin Tsaro na majalisar ɗinkin duniya a jiya talata inda kwamitin yake gudanar da taro na musamman kan wa'annan hare-hare irshadi ta ƙara da cewa hamci kasar isra'ila tana son yada yakin da ta kunno a cikin kasar falastinu da ta mamaye da kuma kasashen da suke makwabtaka da ita banda haka tana son yakin ya watso zuwa sauran kasashen yankin kudancin asiya wanda kuma ba alkhairi ba ne ga kasashen yankin da kuma duniya gaba daya mataimakiyar jakadan ta kara da cewa har yarin da hamci kasar isra'ila ta kai kan karamin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran a birnin damascus na kasar syria sun keta manya-manyan kudurorin majalisar ɗikin duniya da kuma keta hurumin ƙasashen duniya musamman ƙasashen syria da kuma jumhuriyar musulunci ta iran daga ƙarshe ta ce hare-haren sun keta kudurorin majalisar ɗikin duniya wanda suka hada da na shekara 1963 1965 da kuma 1973 wanda suka tabbatarwa kowace ƙasa 'yanci da mutuncin jami'an diplomasiyya na kowace ƙasa a duniya ƙungiyoyin falasɗinawa sun yi tir da allah wadai da hare-haren da jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila suka kai kan ƙaramin ofishin jakadancin jimhuriyar musulunci ta iran da ke birnin damascus na ƙasar syria a ranar litinin ƙungiyoyin sun kuma ƙara da cewa wa'annan hare-hare sun nuna gazawar hamsin ƙasar isra'ila na kaiwa ga manufofinta a yaƙin da take fafatawa da ƙungiyoyin falasɗinawa a zirin gaza da kuma magoya bayan su a sauran ƙasashen yankin. kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto majiyar ƙungiyoyin falasɗinawa suna cewa ayyukan ta'addanci wanda hamsin kasar isra'ila take yi a gaza lebanon da syria sun nuna cewa samuwarta yana girgiza a yankin kuma akwai yiwuwan ta rushe kuma ƙawancin masu gwagwarma a yankin sun sami nasara a kanta da ƙawayenta daga ƙarshe ƙungiyoyin sun bayyana cewa hare-haren na damascus hare-hare ne kan ƙasashen larabawa da ko musulmi a duniya gaba ɗaya kuma ya kamata a ladabtar da ita da wasu ƙarin hare-hare masu ƙarfi ƙasashen duniya sun ci gaba da yin allah wadda da hamdu ƙasar isra'ila saboda hare-haren da kai kan ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar iran da ke birnin damascus na ƙasar syria kamfanin dilancin labarun iran pars ya bayyana cewa gwamnatocin ƙasashen rasha pakistan oman haɗaɗɗen daular laraba da qatar duk sun yi allah wadai da har yaren da hamsin kasar isra'ila ta kai kan karamin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin damascus na kasar syria ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta buƙaci hamsin kasar isra'ila ta kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin da take yi a yankin kudancin asiya ta kuma buƙaci dukkanin ƙasashen duniya su bayyana matsayinsu akan yadda hamsin kasar isra'ila take taka dokokin ƙasa da ƙasa a yankin mumtaz zahra mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar pakistan ta bayyana cewa hare-hare hamta ƙasar isra'ila kan ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran a damascus ya saba dokokin ƙasa da ƙasa janar muhammad riza zahidi da kuma janar muhammad hadi hajj rahimi da wasu mutane biyar sun yi shahada a hare-haren da ƙasar isra'ila ta kai akan karamin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin damascus na ƙasar syria a safiyar ranar litinin da ta gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jiragen yakin kawancen amurka da birtaniya a tekun maliya sun kai sabbin hare-hare a yankin attahaita na lardin hudaida da ke yammacin kasar yemen a safiyar talata kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa har yanzu ba a bayyana irin asarorin da hare-haren suka jawo ba kasashen amurka da burtaniya dai sun samar da kawance na wasu kasashe a cikin tekun maliya don abin da ta kira dawo da zaman lafiya a mashigar ruwa ta babul mandab na kasar yemen ga jiragen ruwan hamci kasar isra'ila kafin hare-hare na safiyar jiya talata da sojojin kasar yemen sun cilla makamai masu linzami kan wasu jiragen ruwa wanda suke wucewa ta mashigar ruwan kuma suke nufin harfi kasar isra'ila gwamnatin kasar yemen dai ta sha alwashin ci gaba da hana jiragen ruwa na harfi kasar isra'ila da kuma wanda suke nufin haramtaccen kasar har zuwa lokacin da sojojin harfi kasar isra'ila za su dakatar da kai hare-hare akan mutanen gaza to ranar bakwai ga wata oktoba da ya gabata ne dai sojojin hamdu kasar isra'ila ta sama da ƙasa da kuma ruwa suka fara ruwan wuta a kan zirin gaza inda ya zuwa yanzu sun kashe filistinawa kimani dubu talatin da uku sannan sun jikata wasu kimani dubu saba'in da shida mayakan kungiyar hezbollah na kasar lebanon suka yi hare-hare kan sansanin sojojin hamdu kasar isra'ila a arewacin kasar falastinu da aka mamaye a ranar litinin kamfanin dillacin labarun irna na kasar iran ya nakalto wani bayanin da kungiyar ta fitar a ranar litinin inda a cikinsa ta ce ta yi amfani da makaman atilari don lugudin wuta da ta yi a kan sansanin sojojin kasar isra'ila da ke lemon a arewacin garin jalil wanda yake arewacin kasar falasinu da aka mamaye kungiyar da ta shiga yaƙi da sojojin hamsin kasar isra'ila ne tun cikin watan oktoba da ya gabata saboda tallafawa falasɗinawa. wanda suka shiga fafatawa da sojojin yahudawan a ranar bakwai ga watan oktoban kuma ta kara da cewa za ta ci gaba da kai hare-hare kan sojojin hamsin kasar isra'ila a matsugunansu da ke arewacin falastinu da aka mamaye har zuwa lokacin da za su kawo ƙarshen hare-hare a kan gaza masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. masauraro ga shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau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 isra'ila suka janye daga yankin da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. majiyoyin falasinawa sun sanar da cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun janye daga cibiyar kula da lafiya ta alshifa da ke birnin zirin gaza inda suka gudanar da barna a yankin tare da janyo shahadar ɗaruruwan falasinawa makonni biyu bayan kai farmaki da kuma killace cibiyar majiyoyin tsaron falasinawa sun shaida wa kamfanin dillancin labaran jamus cewa jami'an tsaron farar hula sun gano gawaki kusan 300 kawo yanzu sun bayyana cewa gawakin shahidan na kwance a ko'ina a asibitin yayin da wasu daga cikinsu suka nuna alamun rubewa hukumar tsaron farar hula ta gaza ta tabbatar da cewa an gano ɗaruruwan gawakin bayan da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka fice daga cibiyar kula da lafiya ta alshe shifa kakakin hukumar tsaron farar hula ta gaza manjo mahmud basel ya ce an gano kimanin falasinawa uku da suka yi shahada a harabar alshifa da kewaye bayan da sojojin mamaya suka janye basel ya kara da cewa sojojin na haramtacciyar kasar isra'ila sun kona sassan asibitin alshifa tare da lalata dukkanin kayayyakin jinya da kayayyakin da ke cikinsa kungiyar hamas ta ce bayan da sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka fice daga cibiyar kula da lafiya ta alshifa an gano gawakin shahidai da aka ɗaura hannunsu da kafafunsu da sarka kungiyar ta yi kira ga kasashen duniya da hukumomin shari'a da su ɗauki matakan gaggawa na shiga birnin na gaza domin yin nazari tare da gudanar da bincike kan girman laifin da aka tabka a rukunin likitocin na alshifa a nata bangaren rundunar sojin gwamnatin haramtacce kasar isra'ila ta sanar da kawo karshen farmakin da sojojinta suka kai kan rukunin alshifa tare da yin ikirarin cewa sun gudanar da aikin ba tare da cutar da fararen hula marasa lafiya da kungiyoyin likitoci ba mai magana da yawon sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila abici adres ya sanar da kawo ƙarshen aikin da soji suka yi a asibitin na alshifa adres ya ce rundunar soji da jami'an tsaro sun kammala aikin su a yankin asibitin alshifa wakilin gidan talabijin na aljazira ya ruwaito cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun janye daga ciki da kuma kewayen asibitin alshifa sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila sun nufi kudancin yankin gaza inda suka tare a sansanonin da aka jibge tankokin yaƙi da motocin rusa gidaje a yankin da ke tsakanin unguwar sheikh ajili da tel alhawa wakilin na aljazira ya nakalto shaidun ganin ido cewa janyewar ta zo ne kwatsam bayan bullar musayar harbe-harbe da makamai masu linzami da na tankokin yaƙi a tsakanin gine-gine da ke kusa da cibiyar lafiyar janyewar dai na zuwa ne bayan tsawon makonni biyu da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan cibiyar asibitin alshifa da kewaye wanda harin ya sanadin mutuwa jikkata da kuma kame ɗaruruwan falasɗinawa gidan talabijin na aljazira ya nuna wasu daga cikin al'amuran da suka faru a yankin cibiyar lafiya ta alshifa inda ɗaruruwan gawakin shaidai suke kwance a kan tituna da kuma hanyoyin da ke kewaye da cibiyar kula da lafiya ta alshifa yayin da majiyoyin lafiya suka ce an gano gawakin shahidai a harabar asibitin da kan tituna da suke kewaye da shi bayan janyewar sojojin mamayar majiyoyin sun ce sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kona gine-ginen asibitin lamarin da ya sa gaba ɗaya aka daina aiki a cikinsa tare da jaddada cewa barnar da aka yi a rukunin gine-ginen ya yi yawa matuƙa. gidan radiyon sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce sojojin sun kashe falasinawa 200 ne kacal sun kuma kama wasu 500 sannan sun tsare falasinawa kusan 900 domin gudanar da bincike kansu sannan sun kwashe falasinawa kimanin dubu shida a lokacin da suke gudanar da ayyukansu a cibiyar alshifa da kewaye akwai rahotannin da ke cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun aiwatar da hukuncin kisa a cikin rukunin likitocin yayin da sojojin na isra'ila suka yi kirarin cewa sun kashe mayaka da dama a cikin ginin a tsawon lokacin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauka na kai harin an samu nasarar gano shahidai yayin da wasu gawaki da dama suke kwance a ƙasa a kewayen gine-ginen gidajen da harabar asibitin walau a unguwar annas ko titin alwahada da kuma gabar tekun kudancin yankin da kuma bakin teku da ke yammaci yayin da yankunan suke ƙarƙashin killacewar sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a tsawon wannan lokaci da sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila suka yi na killace yankunan sun hana isar kungiyoyin agaji da wakilan kungiyoyin kasa da kasa shiga cikin yankunan don gudanar da ayyukan jin kai ko na kwashi gawakin mutane da suka mutu lamarin da ya haifar da matsalar jin kai da na lafiya a yankin ɗaruruwan falasinawa da suka zo duba barnar da aka yi a gine-gine a yankin wasu iyalai sun gaggawan kwashe waɗanda suka jikkata da kuma marasa lafiya da suka makale a cikin asibitin na alshifa majiyoyin falasinawa sun tabbatar da cewa girman barnar da aka yi a rukunin alshifa ba zai bari a sake samun damar amfana da ɓangarorinsa ba hakika sa'o'i kaɗan kafin janyewar sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila daga yankin asibitin na alshifa babban daraktan hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya yi kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta buɗe hanyar jin ƙai zuwa cibiyar tare da sauƙaƙa shiga cikin gaggawa ta yadda ƙungiyoyi da abokan hudansu za su iya shiga da ficewa daga cikin yankin domin ceto rayukan marasa lafiya gibreyesu ya yi nuni da cewa majinyata 21 ne suka mutu tun bayan fara killace rukunin asibitin alshifa a ranar 18 ga watan maris ya ce akwai majinyata 700 a cikin wani gini da bai dace ba a cikin rukunin waɗanda ba su samun kulawar lafiya ga bullar matsalar kayayyakin da ake bukata daga cikinsu akwai ƙananan yara hudu da majinyata 28 da ke cikin mawuyacin hali wasu majinyatan sun yi fama da matsalar kumburan gaɓoɓinsu da suka samu raunuka musamman ma ta fuskar ƙarancin ruwan magani da za a wanke ciwo daraktan hukumar lafiya ta duniya ya kara da cewa an ɗauki tsawon lokaci kwalba ɗaya ta ruwa ita ce mutane goma sha biyar suke sha domin magance kishin ruwa kuma cututtuka masu yaduwa sun yadu a sakamakon rashin tsafta da kuma karancin ruwa a gefe guda kuma masana da manazarta na ganin cewa wannan gagarumin barna da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi a asibitin alshifa da ke macin birnin gaza na nuni da wasu tsare-tsare ne da yahudawan sahiyuniya ke yi na ganin ta tilasta wa al'ummar falasinawa in hijira daga yankin zirin gaza kuma suna ganin cewa amurka da ƙawayenta na ƙungiyar tsaro ta neto suna da hannu a cikin laifukan da aka gudanar a yakin gaza bayan shafa kafin makonni biyu sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suna kaddamar da wani gagarumin farmakin soji sojojin sun janye daga cibiyar kula da lafiya mafi girma a zirin gaza da daukacin yankunan da ta mamaye bayan ruguza shi gaba daya tare da kashe ɗaruruwan fararen hula da ma'aikatan lafiya da ke aiki a wurin sakatare Janaral na kungiyar falisinawa ta ƙasa dr mustapha bargusi ya bayyana cewa wannan rugujewar da aka yi wa asibitin alshifa da gangan na wakiltar wani bangare ne na tsarin mayar da yankin gaza gaba daya zuwa wani wuri maras zaman kiwon lafiya ta hanyar hana mazauna yankin ayyukan kiwon lafiya har sai an tilasta musu yin gudun hijira har ila yau albarguthi ya jaddada cewa harin yana matsayin irin mummunan harin da aka kai kan fararen hula ne a kisan gillar da aka aiwatar a sansanin 'yan gudun hijiran falasinawa na sabra da shatila da ke kasar labanan a tsakanin ranar 16 da 18 ga watan satumban shekara ta 1982 masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. tuma da yanzu kuma sai a gya zama domin a ji shirin nan na muryoyin masu sauraro.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 wannan ba wani abu ne wanda za mu hito mu yaba masa ba domin shi takunkumin tun a can da an kafa mana shine bisa hanya ta zalunci domin a faranta wa turawan yamma rai sai kuma hasali ne wani abu da yake bani mamaki wasu daga cikin ministocin najeriya in za su yi magana da 'yan jarida akan niger za ka ji sun ce niger da najeriya 'yan uwan juna ne washin a can da lokacin da aka zalunce mu wannan yan uwantaka babu ta ne ko kuma su ne san da ita ba so Allah da ya kyauta Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rediyon jamhuriyar musulunci Iran. Suna na ilyas Ilyasu Bula daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. So babu shakka mun ji daɗi kuma mun yi farin ciki da ɗage takunkumi da buɗe iyakokin Nijar da Najeriya wanda shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yi kwanan nan. So muna fatan Allah ya kawo sauƙi rayuwa a al'ummar Najeriya da kuma al'ummar Nijar saboda wannan rufe iyakokin ya kawo tasgaro ta ɓangaren kasuwanci da kuma ɓangaren mu'amala. mu'amala na yau da kullum so muna fatan wannan ya samo ya samarwa mutane sauki su yi rayuwa cikin farin ciki da annaciwa musamman ma a lokacin watan azumi watan farma babu shakka mun ji daɗi kuma allah ya sa haka ci ne mafi alkhairi ga ƙasashenmu na nijar najeriya so muna fatan allah ya dawamar mana da zaman lafiya da kuma tsadar rayuwar da muke ciki allah ya fishe mu lafiya allah ya kawo mana sauki Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran magana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Wannan ɗage takunkumai da ƙasar mu Najeriya ta yi ƙasar Nijar da buɗe kan iyakoki Allah ya sa haka ya zama ma al'ummar ƙasar Nijar alkhairi da mu ma 'yan ƙasar Najeriya duba da yadda muka tsinci kanmu daga mu hausu cikin wani yanayi na matsan rayuwa da kuncin rayuwa da muka tsinci kanmu bisa wayannan dalilai. Muna addu'an Allah ya kawo mana da zama Allah ya dawo mana mana da zaman lafiya a wayannan kasashe namu da ma kasashen duniya baki da muna godiya ibrahim sd kusfa zare city jihar kaduna a tarayyar najeriya tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu! sashen hausa na boh mu da warhaka mai magana na wuri andu daga niyami a jamhuriyar nijar eh, ra'ayina dangane da wannan maudu'in da kuka ɗora mana so gaskiya ba abinda da za mu ce wannan mataki da shugaban kasar najeriya ya dauka abun ayaba masa ne wanda dama mun yi tunanin hakan za ta faru saboda dalilin da yasa suka kakkaɓa wannan da su wannan hukumomin na mulkin soji ba sa da niyya dawowa daga baya kuma a gaskiya ba 'yan nijar kawai ba hatta najeriya suna jin jiki dangane da wannan takunkuma saboda haka ɗage shi shine zai sa al'umma su ɗan ji sassauci daga cikin halin da ake na kuncin rayuwa da mu nijar ken da najeriya duk gaskiya wannan takunkuman sun samu shiga cikin wani yanayi wanda ba ma fatan sake koma a irinsa allah ta'ala kuma ya kara haɗa kanmu baki ɗaya ina mana fata alheri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Lawal Sare da Rada Kadara a jihar Kaduna. To hakika dage wannan a takunkumi da a kakabawa Nijar na rufe bodojin ta na sama da na kasa a wato shigowa da kaya ko kuma fitar da kaya daga Najeriya zuwa Nijar wani dage wannan a takunkumi ya daidai wato Bola Ahmed Tinubu da fatan hakan ya zama shine mafi alkhairi tsakanin kasashen kwara amma duk da haka a fatan mu shine Allah zama da kasashen mu lafiya baki daya kawo mana karshen wannan matsi na tsaron rayuwa da muke ciki na gode ku tashi lafiyar su Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH kai tsaye kuna tare da Muhammadu Lawal Luwaye garin Matsin kai jihar da magaran jamhuriyar Nijar. to alhamdulahi alhamdulahi muna yabawa shugaban kasar tarayyar najeriya bola ahmad tinubu da suka gane gaskiya gaskiya ce suka janye wannan takunkumi duk da ma takunkumin lalle ba a wani lokacin bane ya kamata a ce an janye shi tun ma farkon lamarin ya kamata a ce sun yi hangen wannan e, matsala da suka sa kasarmu duk da ma eh, matsalar an riga an saba da ita wanda dama duk tsanani wato aka ce daɗi yana zuwa so alhamdulahi saboda zumuncin da yake tsakaninmu da tarayyar najeriya shi yasa muke yabawa wannan shugaban ƙasa da suka gane e turawa ne suke nema su haɗa mu najeriya da nijar to allah ubangiji ya sa wannan ya zama silar warware duk wata fitina da take tsakaninmu boh ku tashi lafiya Sashen Hausa na muryar Iran suna na Sanusi Maɗatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar ba da umarnin buɗe iyakokin ƙasarsa na sama da na ƙasa wa ƙasar mu jamhuriyar Nijar da shugaban tarayyar Najeriya kuma shugaban ECOWAS wato Asuwaju Bola Ahmad Tinubu ya yi. mu al'umma jamhuriyar Nijar muna iya cewa babu yabo babu fallasa domin muna kyautata cewa Bola Tinubu ba ya yi haka ne don son kyautatawa ko daɗaɗawa al'ummar jamhuriyar Nijar ba ne ba, ya yi haka ne domin shi da 'yan marandansa sun kasa cimma mummunan manufofinsu a kan mu al'ummar jamhuriyar Nijar. Da wannan dai nake kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasar tamu ta jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdulrahman Tani da cewa kada wannan ɗage-ɗagen takunkuman da ECOWAS take yi ya sa su saki jiki da ita. domin duk wanda ya ce baya son ka da wuni to ba zai taba dawowa ya ce yana son ka da kwana ba ina fatan za ku tashi lahiya biyu BOH Hausa ni ne Sanusi Madatai. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Musulunci ta Iran mai magana ya iya sa'idu daga nan garin Bande, Departement Magare jihar da Magaram a jamhuriyar Nijar. Eh, eh, ni ɗaukaci na da zan yi a nan dangane da wannan umarni da Bola Ahmed Tinubu ya da kan ƙasar mu ta Nijar. to mu sai dai mu ce alhamdulillah kamar yadda dai muka sani ne lalle kan mu nijar an zama farin wata shakallo ko a buɗe boda ko ba a buɗe boda ba daman dan nijar duk inda yake shi gurin shi a bar shi ya je ya nema duk inda ɗan nijar yake bai ta'allaka ba da burin shi a bar shi ya je nema in an kyale shi zai je nema ya yanda zai hudda kai to wannan bude boda da shugaba numbu ya yi ya kyautata wa kansu ya kyautata wa kansu ni ja hankali na a nan gurin shine Allah ubangiji ya bamu shugabanni adalai masu son talakawa wanda suke kishin talakawa Allah ubangiji ya bamu lahiya da zaman lahiya a kasashenmu na musulunci Assalamu alaikum sashen Hausa na Madiyar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Magana Abdulkarim wanda aka yi sani da suna Lima daga zandar jamhuriyar Nijar. Abin da za mu ce akan wannan buɗe iyaka da shugaban Najeriya ya to alhamdulillah alhamdulillah da aka samu haka din amma nan jamhuriyar Nijar dama mun jima a cikin takunkumi na rihe iyaka ba zuwa Bola Ahmed Tinubu ne, kadai ya kawo mana a iyaka ko kwa yin juyin mulki a tun zamanin shugaba Buhari ya kukkulle iyakoki kuma ba a buɗe ba amma mu yan jamhuriyar Nijar babu abin da ya same mu eh babu abin da ya same mu akan wannan kulle iyaka da aka yanzu ko suka buɗe to alhamdulillah abin ayaba musu ne ko kuma kowace ƙasa ta san mahimmancin kowace ƙasa da aka yi haka a da ba a san mahimmancin ƙasar mu Nijar ba amma ta dalilin wannan kulle iyaka ya kawo dan Najeriya ya san mahimmancin Nijar dan Nijar ya san mahimmancin Najeriya Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna na Usman Mai Dala shari'a karamar hukumar Kolaram da ke a jihar Damagaram a Jamhuriyar Nijar ganin gaskiya mu dama al'ummar Nijar mun yi mamaki yadda shugaban tarayyar Najeriya ya yi gaba gaba wajen samun takunkumin kare tattalin arziki da dama na sufuri da zirga-zirga na yau da kullum bai dibi ba alaƙa da take tsakanin nijar da najeriya wanda a yammacin afirka ne ba kasashen da suke kamanceceniya na al'adu da ma mutane kamar a eh, ƙasar nijar da tarayyar najeriya domin san kowace ƙasa da irin rikicin da take fama da shi na cikin gida haka mun yi tunanin a matsayin shi na shugaban wannan kungiya ta ecos ko kuma matsayin shi na makwabciyar ƙasa ta Nijar ya kamata a ce ya kawo gyara nashi ko kuma maslaha tsakanin ma'ikwantan ƙasar Nijar amma ba ya shiga gaba gaba gaba wajen ya ka gaba mana takunkumi amma duk da haka a wannan kokari da ya na daga takunkumi da aka yi na kwanakin nan za mu ce mai Allah sa ya zama to shine alkhairi tsakanin kasashen namu guda biyu wato Nijar da tarayyar Najeriya da ma sauran kasashen yammacin afirka kuma muna fata hakan ka ta sake faruwa gaba sunana usman mai dala bushari a karamar hukumar kolar jihar da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ta hausa mai magana muhammad lawan dangoro anguwar tudu a jihar da magaram a gaskiya wannan maudu'i na ɗage ta kunkumi da najeriya ta yi wa ƙasa ta nijar wani abu ne wanda zan ce abin a zo a yaba ne duba da halin da talakawa suke ciki a cikin wannan wata mai alfarma halin da talakawa ke ciki halin matsi da yin wato. kira na anan shine shugabannin nan ya kamata su san da cewa dukkanin wani abu da za su yi su rika yi domin Allah domin talakawa ne suka zaɓe su su kuma hukumomi na Nijar shawara da zan ba su ya kamata su dubi eh, wannan abu da aka yi na buɗe boda domin dukkanin kasashen da ake samun masalaha tsakani shine ake samun ci gaba abin da ya kamata hukumar Nijar ta yi ba wai ta ki amincewa da wannan buɗewa boda ba a'a dukkanin wani abu da zai shigo daga ƙasar siyasar da take kokwantanta ya kamata a ce ta sa an yi bincike a kan shi kamar yadda ta saba ku tashi lafiya mai magana ma Lawan dan ƙwaro anguwar tudu a jihar da Salamu alaikum radio biyu ta dairan radio mai albarka fata alkhairi zuwa gare ku fata alkhairi zuwa ga dukkanin ma'aikatan ku ina gaida ku ina muku fata alkhairi a yau za mu yi bayani akan shugaba tinubu da ya ba da izini a bude iyaka tsakanin tarayyar najeriya da jamhuriyar niger mu abin da za mu cewa a matsayin mu na yan niger sai mu ce dama mun san shure-shure ne wanda ya hana mutuwa iyaka ta najeriya da niger kamar iyaka ce wadda har duniya ta nade ba a cewa za a hana dan nijar ya shiga najeriya ko dan najeriya shigo niger dama kuskure ne na wa'ansu shugabanni wa'anda ba su eh, tausayin talakawansu wa'anda ba talaka ke gabansu ba illa aljihunsu diyansu da jikokinsu sun sha ba ruwansu da talaka yanzu ka yi lissafi arewacin najeriya ka yi lissafi da irin matsalolin da ke da kwai irkassan a ce babu shugabanni a najeriya muna samu kuma tsakaninmu muna hada-hada muna neman abin da muka ci kuma su ake a ƙara a samu abin da muke nema ya gagare mu to sai mu yi fatan ubangiji allah ya ba mu shugabanni na gari radio biyu ta iran yana muku fatan alkhairi kuna tare da mamman shafi'u wanda aka yi sani da tupac mai wata shugaba na fada himma matasa da take nan gana garsa a jamhuriyar niger assalamu alaikum wa barakatu biyu wace hausa mai magana mustapha tukur filinge dan nijar mazamani kasar ra'ayi na dangance da wannan takunkumi da kungiyar ecos da ɗebe muna wannan burin kumya na sannan kuma shure-shure na wanda baya hana mutuwa wadda lokacin da mun so ta ɗebe muna takunkumin bata hidda shi ba shagabin namu na mulkin soja sun yi iyakacin kokarin su na ganin sun hidda muna wannan takunkumi amma sun kaki suna kiran su da su zo mu makwabtan ku na ku zaka bai kamata a ce wannan eh, ya shiga tsakanin mu da mu da ku ba yan uwanmu kuke na jini amma duka sun ka lumce ido sun ka makabce sun ka bi kasashen yamma masu jajayen kunnuwa suke karanta musu haka suke karanta musu haka suna juya su kamar waina canan bai kamata ba wannan mu dai muna kira shugaban nan na mulkin soja da su sa ido su kiyaye su yi bincike na musamman kwasu su yarda da su eh ba mu yarda da wannan hidda takunkumin da sun kai ba Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Iran mai muku magana Alkasum ne a gadis jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin za a bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan buɗe boda wanda gwamnatin Najeriya ta yi na ganin cewa an sakin mana mu kuma ta ba da dama a ci gaba da harkar zirga-zirga. To ni kira na da nan wajen gwamnatin Najeriya ta san da cewa ta ma ƙasar Nijar abinda ba ma tunanin mu gwamnatin Najeriya ta mana shi. ta goyi bayan an so a kawo ma ƙasar mu hargitsi ta goyi baya saboda tarihi ya rubuta ya ashe ita take rike da ragama wannan kungiya ta ecowas a lokacin da aka makasar nijar wannan cin zarafi kuma su san da cewa yadda suke tunanin harkar mata diflomasiyya ta ci gaba a yadda aka san ta nan shekara ɗari ruwa to billahi lazi an samu matsala an samu gebo kuma wannan laihi ya faro daga gwamnatin najeriya ne ba yadda za a yi hukumomin mu su yi sake-sake-sake da eh, iyakan nan ta najeriya kamar da kowa ya zo yana shiga yana fita tumarilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya to yanzu kuma ga tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum daga nan radiyon Hausa BOH Tehran muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da da arba'in da biyar Hijiriya wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. a halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda dr abdulkadir abdullahi mubarak zai gabatar dr bismillah billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ala ashrafil anbiya'i wal سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين almasumin ubangiji subhanahu wa ta'ala muna ƙara godiya gare ka wannan wata da muke ciki na ramadan godiya ta tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ƙarfi ya ba mu dukkan wasu abubuwa da muke bukata kan azimtan wannan wata mai alfarma kamar wasa muka shu wannan wata gashi cikin yarda allah subhanahu wa ta'ala mun yi nisa yau a cikin wannan ziyafa ta ubangijinmu subhanahu wa ta'ala gashi mun shigo rana ta ashirin da uku ga wannan wata na ramadana mai albarka Allah muke roƙo ya karɓi ibadunmu baki ɗaya jiya cikin yarda Allah mun kawo ƙarshen tafsiri na suratul kauthar kuma mun ji duk abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya sanya a ayoyin wannan sura na faɗakarwa da isar da sako yau cikin yarda Allah za mu shiga wannan sura suratul kafirun suratul kafirun kamar yadda za mu iya fahimta ta sako ne a lokacin da musulmai ba su da yawa wato kafirai a wancan lokaci su suka fi yawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a wannan lokaci yana fuskantar wani matsi daga mushrikai wanda kuma dangane da wannan matsi ne ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fili ya nuna gwarzon takasa da kuma dagewarsa akan abin da yake bautawa wato akan bautan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma inkarin dukkan wani abu wanda ba shi ba wannan ba ƙaramin darasi ba ne ga dukkan wani musulmi domin ta kasance mai jajircewa mai damfaruwa mai dawwama kan al'amuran addininsa da kuma dukkan wata koyarwa ta addininsa ko mai matsi duk inda aka shiga kuma wannan challenge ne ga dukkan wani musulmi irin musulman nan waɗanda wani lokacin an je ana shiga wasu mitin ko aje wani taro musamman a kasashen turai ko kasashen mutanen da ba ruwansu da addini ba ma sai an fita da kasashe ba a wajen waɗansu wanda ahalin duniya ne su za ga waɗanda masu son addini ɗin ko musulmai ne su amma sai su nuna su ma ba su damu da addinin nasu ba saboda su faranta wa waɗannan da suke tare da su a wajen mitin ne a wajen wani taro ne a wajen neman duniya ne a wajen kasuwanci ne wajen wani taro ne na siyasa su can ta duniya to wannan sura suratul kafirun irin jajircewan da annabi ya sallallahu alaihi wasallama wajen dawwama akan abin da yake bautawa da bin haƙiƙa da miƙa wuya ga abin da Allah yake so to darasi ne izina ce ga dukkan wani musulmi a duniya baki daya wannan sura dauke take da falala domin akwai wani hadisi da aka dauko shi daga ubay bin ka'ab daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara'a ya ayyuhal kafirun faka na ma qara arbu alkur'an wato kiran duk wanda ya karanta wannan sura suratul kafirun kai ka ce ya karanta wato rubu'i ne na qur'an ɗaya daga cikin hudu na alkur'ani baki ɗayansa mutum ya karanta za ta nisar da mutum yana karanta ta daga son shaidan da karkata zuwa ga shaidan sannan kuma za ta sa shi mutum ya zama ya nisanci daga shirka sannan lallai a ah, ranar faza'ul akbar wato ranar kiyama mutum zai zama cikin amana to wayannan duk suna daga cikin falala amma fa kamar yadda muka faɗa ne falala ɗin sai mutumin da ya karanta ta ya kuma yi aiki da ita ya kuma bi umarni na Allah subhanahu ta'ala ya yi koyi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba wai kurin ka ɗauki harshen ka karanta shi kenan abin da ake nufi ba. Ina neman tsari da Allah بسم الله الرحمن الرحيم نفر رسول الله ما يرحم من قل يا أيها الكافرون كتي يا قوة أن لا أعبد ما ba na bauta wa abin da kuke bautawa. wa ku kuma ba za ku bauta abin da nake bautawa ba wa ni kuma ba zan bauta wa abin da kuke bautawa ba wala kuma ba za ku bautawa abin da nake bautawa ba lakum kuna da addinin ku na kafirci ni ma ina da addini na na musulunci dangane da waɗannan ayoyi da muka saurara na suratul kafirun kafin mu shiga tafsirin akwai sababin saukar sura ɗaya sababin saukar kamar yadda ya zo an ce sura ɗin ta sakko ne dangane da waɗansu jama'a na daga cikin ƙurashawa waɗannan mutanen da suran ta sako dangane da su daga cikin ƙurashawan nan an ce akwai alharis bin qais as-sahami akwai al'as bin abi wa'il akwai eh, alwalid ibn al-mugira akwai al'aswar bin abdu yafuth zuhri akwai al'aswar bin al-mutallab bin aswar akwai ubayya bin khalaf an ci waɗannan ne wannan sura suratul kafirun ɗin ta sauko dangane da su sun ce ne da manzo sallallahu alaihi wasallam suna zaune sai suka ce ya muhammad ya kai muhammadu to ka bi addininmu mu ma mu naka mu kasance muna bauta wa ubangijinka a tsawon shekara guda kai kuma ka bauta wa gumakanmu a tsawon shekara guda in abin da ka zo da shi shine alkhairi fiye da abin da yake hannunmu to kaga mun kasance mun yi musharaka da kai a cikin wannan alheri din kenan sannan mu ma mun nemi mun samu namu rabon daga ciki amma idan abin da yake mu shine ya fi alheri dangane da abin da yake tattare da kai to kaga a irin wannan abin mu ma mun yi musharaka cikin wannan al'amari kuma kai ma ka yi musharaka cikin al'amarinmu ka kasance tare da mu ka yi musharaka tare da mu kuma kai ma ka nemi naka abin da kake so ka samu kuma ka samu naka alherin daga cikinsa to bayan wannan bayani da suke masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa Allah an ushrika bihi gairahu yace Allah ya kare ni na yi shirka da ubangiji subhanahu ta'ala na sanya wani tare da shi na shirka da shi Allah ya kare ni daga wannan magana sai suka ce to shikenan ba wani abu ai idan ma ba kai haka ba to kurin kaɗan miƙa wuya ga waɗansu daga cikin gumakan namu mara. sai mu ba da gaskiya da kai mun kuwa mu kuma bauta wa ubangijinka ko da ɗan wayansu daga ciki ne ba gaba ɗayansu ba kaɗan ci ka yadda da wannan da wancan shikenan mu kuma za mu gaskanta ka za kuma mu bauta wa ubangijin naka sai yake cewa ina nan sai wahayi ya zo min daga ubangijina ina jira in ji abin da allah ubangijina zai zo min da shi to shine aya din ta sako ko kuma sura ɗin ta sako qul ya ayyuhal kafirun nan ne fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi zuwa Ka'aba zuwa Masjidil Haram a lokacin da ya je akwai mutane daga Qurayshawa da yawa ya zo ya tsaya a gaban su sannan ya karanta wannan sura suratul kafirun din to bayan ya karanta sai suka kasance gaba su kuma sun yanke ƙauna bayan sun yanke ƙauna suka ce kai tun da kaga Muhammad ya zo ya karanta wannan ubangijinsa ya sako masa da wayannan ayoyi ne suka yanke ƙauna sannan suka sake matsawa wajen cewa sai sun cutar da shi sun kuma cutar da sahabbansa a wannan lokaci to wayannan duk suna daga cikin abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci dangane da sababin saukar wannan sura. Ba masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to sai gyara zama domin aji shirin afirka a yau afirka a yau a sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne a kan ƙalubalen da yake a gaban zaɓaɓɓen shugaban ƙasar senegal basiru diomaye faye da zarar ya saba laya ya kama aiki da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a wani mataki mai jan hankali da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ta senegal ya ɗauka shine ganawar da yi da shugaba mai barin gado makisal Ana ɗaukar wannan ganawar a matsayin matakin farko na sulhu da ɗinke barkar da take tsakanin 'yan siyasar wannan ƙasa. Musamman ma dai a tsakanin gwamnati mai barin gado ta makisal da kuma jam'iyyun hamayya. Domin an ɗauki shekaru uku a jere ana fama da dambaruwar siyasa a cikin wannan ƙasa da ke yammacin Afirka. tsakanin makisal ɗin da masu adawa da gwamnatinsa shi kanshi zaɓaɓɓen shugaban ƙasar faye ya sha ɗauri saboda matsayarsa ta adawa siyasa a yayin wannan ganawar kuma faye ya yaba wa sal da cewa ba domin hadin dattakon da ya nuna ba da kuma aiki da doka to da ba a gudanar da zaɓuka ba a cikin sauƙi ba tare da ƙumbiya-ƙumbiya ba. senegal dai ta yi fama da rikicin siyasa ƙarƙashin gwamnatin ta makisal da hakan ya nemi kawar da ita daga kan turbar da aka santa da ita ta tsawon lokaci wato ta farkin demokuraɗiyya kuma sannan nan abu ne cewa wannan ƙasa take yammacin afirka ta yi fice da cewa ba taɓa yin jin mulkin soja a cikinta ba amma ɗage zaben da maki sadi ya yi da tura shi can zuwa ƙarshen wannan shekara da ake ciki ta 2024 ya so jefa ƙasar cikin yanayin da ba za a iya tsinkayo inda zai bulla ba kotun tsarin mulkin ƙasar ce ta ceto demokuraɗiyar ta bayar da umarni da a yi zaben cikin gaggawa an koyi zaben kamar yadda kotun ta bayyana sannan kuma aka sami sakamakon da ya baiwa basiru da mai faye nasarar lashishi a dalilin haka za a iya cewa da zarar an rantsar da sabon shugaban ƙasar ta senegal ya shiga ofis ya zauna sannan ya fara samun rahotanni akan yadda al'amura suke a ƙasa to zai fuskanci girman ƙalubalen da yake kwanci a ƙasa. abin da ya yi na kaiwa shugaba michael sal ziyara yana a kan hanya domin zai ɗinke barakar da ake da ita sabon shugaban ƙasar ta senegal ya riga ya ayyana wasu manufofi da yake son yin aiki da su da zarar ya shiga ofis daga cikinsu da akwai rage hauhawar farashin kayan masarufi fada da cin hanci da rashawa da kare manufofi na kole na ƙasa wani daga cikin alƙawalin zababben shugaban ƙasar ta senegal ya ɗauka shine sake buɗe tattaunawa akan yarjinoyin iskar gas da kuma haƙoƙin masunta daga cikin abubuwan da faya yake son ganin ya aiwata da akwai kawo ƙarshen amfani da kuɗin frank wanda faransa ta ƙaƙaba wa ƙasashen afirka yana ɗaukar ci gaba da amfani da waɗannan kuɗaɗen a matsayin wanzuwar mulkin mallakar faransa har yanzu a kan ƙasar tasa a fagen aikin gona kuwa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar yana son zuba hannun jari ne mai yawa da bunƙasa shi fiye da yadda yake a yanzu domin baiwa ƙasar zama mai cin gashin kanta yana son ƙasar ta zama mai ciyar da kanta ba tare da ta dogara da kasashen waje ba wajen samun abin da za ta ci sai dai kuma wani kwararre a fagen tattalin arziki a ƙasar ta senegal mami morsin ya bayyana ƙalubalen da zababben shugaban ƙasar zai fuskanta da cewa yana tattare ne da samar da aikin yi to ma sauraro da fatan an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da kuma na ga wata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan shiri sai kuma can da rana idan allah kanmu da za a je mu ɗauke da wasu shirye-shiryen na daban da kuma labarin duniya da ɗumi su kafa mu karkare baki ɗami bankwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya إيران كلها ربكاها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم إتنش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم ليش عاشتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعى عسار متريم شل خمشة عسار مئة